subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku. Takon karshe. Kashi na goma sha tara. Fashewa turai ta yi da kuka mai cin rai. Kamar an rike mata kafafuwan da ta kasa tafiya ta bar wurinsu. Gyara murya gimbiya malika ta yi musu. gaba ɗaya suka kalle ta ba girman ku bane kun bani kunya ai ban ga amfanin maganar da kuke gaya mata ba ku kama mutuncin ku mana rai ba ci ta furta maganar babu wasa a fuskarta sai lokacin gimbiya muji da ta bude baki cikin nitsatsiyar muryar ta ta furta sunan turai baiwar Allah muryar tana rawa ta amsa mata da na'am zo ki zauna kusa da ni ta faɗa tana nuna mata ta rai a bace, laurat da muhibbat suka tsaye suna faɗin allah ya kiyaye su haɗa faɗa da ita in dai turai za ta zauna sai dai su su tafi ko kallon su mujidat ba ta yi ba muryar turai da dashashekar kuka ta ce ba zan iya zama ba anti mujidat ba na so na shiga tsakaninku ni zan tafi kawai dama yayi mubarak ne ya ce in zo wurinki don in yi miki ban gajiyar tafiyar ku tafiyar da kuka yi don haka zan tafi tunda na ganki tana ƙarasa maganar ta juya da sauri ta nufi hanyar fita daga gaidin din zuciyar gimbiya mu mujidat ta soso ranta ya ɓaci daga lamun da su laura suka yi maturai yunkurawa ta yi tare da miki watsi tana gyara rigarta har suna haɗa baki wurin tambayar ta ina za ta je ba tare da ta dube su ba ta ce zan shiga ciki ne na gode da ziyara sai mun haɗu gobe idan Allah ya kai mu ta faɗa tare da kallon gimbiya malikat ta ce mu shiga daga ciki Miki wa hajiya malika ta suka rike hannun juna a tare suka nufi cikin gidan bayan tafiyar su tsokaci hajiya laurat ta ja tana faɗin wannan munafukar matar duk ita ce ta ja mana muna zaman mu lafiya ta tarwatsa mana farin cikin mu hajiya jamila ta ce halin talakan kenan yanzu gashi ta sa rangin biya mu ta ya ɓaci hajiya saratu ta ce ban ji daɗi ba wallahi amma na san ta inda zan rama Allah ya kai mu gobe lafiya idan har matar can ta kuskura ta zo dina ɗin, ya hadim jikinta zai gaya mata sai na yi mata abin da ba za ta taɓa tsammani ba ta faɗa tana faman haɗe fuskarta sun jima a gaidin ɗin kafin daga bisani kowannensu ta shiga motarta suka nufi gidajensu baiwar allah hajiya turai tana a zaune cikin motarsa mubarak ta sha kuka tamkar ranta zai fita ta yi dana sanin zuwa gidan prime minister kalamansu sun kona mata rai musamman ma da hajiya turai ta ambaci jaz da sunan shege ne ta yi alkawarin ba za ta faɗa masa mubarak abin da suka gaya mata ba don kuwa idan ya ji sai sun yaba ma aya zaƙinta Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren baka jin sautin komai a falon tamkar babu mutane a cikinsa alhalin nan kuwa suna zaune kowa ya haƙimce abinsa tsabar miskilanci ne yasa ba sa iya buɗe baki su tanka ma junansu kowannensu da abin da ke ɗauke mishi hankali fitowa dr jazz ya yi daga bedroom ɗinsa ya kimtsa kansa cikin shadda launin blue sky abinka ga farar fata ta ƙara fiddo masa da haskensa ga wani naɗaɗɗen kamshin daɗaɗɗen ƙanshin turarensa da ke fesowa ya gyara sumar kansa hannun shi ɗaya ɗarke da kiɗin motarsa wani irin annurin farin ciki ne akan kyakkyawar fuskarsa ga dukkanin alamu akwai wani abu da ya faranta masa rai kafin ya ƙarasa cikin falon idanuwansa suka hango masa matasan samaran famili ɗin da ke zaune saman sofas har sai da gaban shi ya faɗi da idanuwansa suka yi masa tozali da su bai san da zuwansu ba a ran shi ya ayyana to fa ashe yau muna da manyan baki a gidan namu me yasa aibat bai faɗa min sun zo gidan nan ba ya ƙara zazzancen zuciyar nashi cike da jin fargabar tunkarar su ya kasa motsa kafafuwansa ya tsaya a tsaye kamar wanda aka yi mishi iyaka da shiga falon ɗaya bayan ɗaya ya so bin da kallo zaki yana a zaune saman tusita yayin da apple laptop ɗinsa ke akan tebul ɗin gabansa gaba ɗaya ya tattara hankalin shi a kanta yayin da yake operating ɗinta a tsanake shot ne a jikinsa tare da denim shirt tabi shape ɗinsa kau da inanuwansa ya daga kan zaki ya mayar da su kan wani matashin saurayi fari sol fatar shi ko zane babu ga wata naɗaɗɗiyar sumar kai dark brown kai daga ganin sa wani shege ne mai ji da naira Allah ya yi mishi Allah ya yi shi da kyau mai jan hankali jallabiya ce a jikin shi launin green ta zauna masa sosai ba kowa bane wannan face kaftin yasir dan gidan his excellency abdulrazak da His excellency muhibbat shuwa arab ne kamannin shi sak da na su chief always bambancin sa launin fata ne da na ido hannun shi rike da earpiece ɗinsa da yake daddanawa da ziraziran yatsun hannunsa yayin da Justin Nadim ɗin gidan His Excellency din yake a kishin gida kan doguwar sofa. Ya zagayo da hannun shi ɗaya saman forehead ɗinsa idanuwansa suna alimshe tamkar mai yin bacci Ziyad ne kadai yake a zaune saman lallausan kafet ɗin da ke a shimfiɗe a tsakiyar sofa set ɗin falon faffaɗan farantin da aka kawo musu fresh fruit a cikinsa ya tasa a gaba yana shan kayan marmari duk a cikinsu Ziyad ya fi saukin kai kasancewar shi ɗan jarida da san labari a yanzu haka da yake a zaune cikinsu a takure yake jin kansa sun ki sakar masa fuska su yi sun ki sakar masa fuska su yi fira kowa ya kama harkar gabansa shi yasa ya sako kan kafir ya ci gaba da shan kayan marmari kamshin turaren su ya gaure falon jaz da ke kallon su ba karamin burge shi suke yi ba tun ba yau ba yana son ya ga jikokin baba obi sun haɗu suna sada zumunci a ran shi sai ya ji ina ma a ce shi ma jikan baba obi ne da Allah ne kaɗai ya san irin farin cikin da zai yi a duniyar nan ganin ba su lura da shigowar falon ba ne ya sa shi yin saurin tafiya cikin sanda ya nufi kofa ya fice daga ciki yana faman sauki ajiyar zuciya da sauri ya nufi harabar ajiye motocinsu ya buɗe motarsa ya shiga daga ciki tare da imataki zuciyarsa a cike take fal da tunanin nuka fatan shi Allah ya sa wannan karan ta kula shi yana driving fuskan shi dauke da annurin farin ciki a haka ya gidan baba obi ganin shirin nasu ba mai karewa bane ya sa shi miƙewa ya nufi zaki ya sanya hannu ɗaya ya ɗauke laptop ɗin da yake dannawa ya juya ya nufi kaftin yasir ya karɓa wayarsa kafin ya tunkari justin nadim ya sanya hannu ya kamo hancin sa ya ja shi da karfi har sai da nadim ya buɗe idanuwansa da ke dauke da bacci fuskarsa a ɗaure yake kallon ziyad harara ziyad ya watsa musu ran shi a bace ce wai me ke damun ku ne kullum muka haɗu kamar wasu kurame babu mai magana kowa ya kama harkar gabansa haka ake zumunci ni ban ga amfanin kirana wurin nan don mu haɗu ba gaba ɗaya sun ɗaura idanuwansu kan fuskarsa babu alamar za su tanka mishi guntun tsaki ya ja kuma wani zuba min idanu kuna kallo na wato ni ga shashasha ya matsa fuska zaki yayi tare da miƙa masa hannu ya ce ba ni laptop ɗina ziyad ta karfi ce zo ka kwata a faɗace faɗa yana haɗe masa fuska murmushin gefen fuska zaki ya sakar mishi me damuwarka ya tambaya yana fa me damuwarka ya tambaya yana faman limshe idanuwansa damuwa ta shine ku bani aran hankalin kuma ya fira kan abin da ya shafi mu daga gobe fa shikenan kowannen ku zai koma inda yake rayuwarsa yawanci ba a kasar nan kuke zauna ba wai ba za mu kula juna yadda ya dace ba ba mu da tabbacin ko za mu sake haduwa da junan mu yanayin yadda ya yi musu maganar ya taba zuciyoyinsu in a cool voice zaki ya furta insha Allah za mu sake haduwa yanzu dai ka hakuri ka zauna mai fira tabi baki Ziyad yi kafin ya koma ya zauna ba tare da ya mika musu kayan su da ya karɓa ba bro ni ban san ta yadda zan fara firar ba ne. ku za ka taimaka mana da abin da zamu tattauna akai captain ne ya faɗa tamkar bai san furta maganar Justin Nadim da ke Akishin gide tuni ya gyara zama san a saman sofa yana duban su me zai hana mai magana dangane da dangane da matayen da muke da burin aure a cewar Ziyad kallon harara captain ya watsa masa mai magana kan abu mai muhimmanci idan ba haka ba zan ja baki na shiru aure shi ya fi komai muhimmanci domin kuwa suna ce mai karfi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu komai da zamu bukata kowannen mu yana da aikin yi aure shi ya rage mana ya kamata mu yi tunani yanzu fa lokaci ne da zamu more rayuwar mu mu ma mu yi aure mu hayayyafa kamar yadda iyayen mu suka yi Ziyad ne ya kora musu jawabi Luke ni aure baya gabana yanzu har yau ban gama cin da ta kwanta min a raina ba tun lokacin da na rasa wata nake da burin aure na ji matan ma sun fitar min a raina Justin Nadim da ke kallon captain ya saki marmashi tare da cewa ai ba ita kadai bace mace a family din mu ba sai ma kai ma ka so ka wahalar da kanka ai ni tun lokacin da na fahimci mace ce mai izza da ji da kai na sanya ma zuciyata salama saboda bana son macen da namiji bai isa yi iko da ita ba ba za ta yi daɗin zaman aure ba gwara wadda za ka iya juyawa sa ranka ba wadda za ka rinka jin fargaban tunkarar ta ba ziyat ya ce ka faɗa gaskiya mutumina ita fa gaba ita fa ita fa gaba ɗaya namiji ma baya gabanta ba ta da burin yin aure kai ma me ya ja maka yin dokan me ya jawo maka yin dogon dakon soyayyarta bayan ga matasan 'yan mata nan masu jini a jika a familin mu kafin yazid ya kara maganar zaki ya gyara murya tare da cewa wai kuna nufin nazili daga masa gira nadim yayi matashin marmashi ya sake kafin ya ce kuna nufin ba kusan alakar da ke tsakaninta da chief always namu ba a tare suka haɗa baki wurin furta me kenan jim ya ɗanyi kafin ya furta uncle hatim ya riga da ya mallaka masa ita ba ta da wani miji da ya wuce shi a duniyar nan tun kafin ta zo duniya wannan alkawari ne da ke tsakanin uncle sharifuddin da Uncle Hatim za su haɗa auren 'ya'yansu ta mamaki suke kallon shi Ziyad ya ce amma ni ban taɓa ganin alamun suna kula junansu da sunan soyayya ba ko ranar birthday ɗin grandpa da suka haɗu ko kallo ba su wa junansu ba dama ta ya za a yi su kula juna bayan kowannen su yana ji da kansa daga ita har shi always ɗin duk abin da take takama da shi shi ma yana da shi gaskiya uncle sharifuddin da hatim ba su yi tunani mai kyau ba bayan sanin cewa Izza a jininsu take ta yaya Nazili za ta yi mishi biyayya a matsayin matarsa Justin Nadim ne ya yi magana kaftin da ke sauraron sa fuskarsa babu annori babu walwala ya furta da a ce na san da zancen nan da tuntuni na cire ta a raina dama ni ba iyawa zan yi da ita ba Owis din shi ya fi dacewa da ita su je can su karata ya faɗa tare da jingine kansa jikin sofa shiru suka yi na ɗan wani lokaci babu wanda ya furta magana sai daga bisani Justin Nadim ya furta zaki ina budurwarka ta kanada kyakkyawar balarabiyar nan da zoliya ya faɗa yana duban shi kallo ya jefa masa mai kama da harara kafin ya furta ta koma gidansu zaro ido justin nadin ya yi me kana nufin ta bar gidanka Daga masa giraye alamar e but why bai cika santa da maganar ta ba saboda haka yana fama mishi raunin da ke a zuciyar shi cikin sanyin murya ya furta ban san me yasa ba rana ɗaya ta haukace min ta soma kokarin juya min baya ba dan na so ba na barta ta dawo Najeriya Justin ya ce ban ji daɗi ba me zai hana ka nemi gidansu in ya so sai ka gabatar da kanka wurin iyayenta marmashin takaici zaki yayi tana da aure har da yarta ban taɓa faɗa maka ba ne. jin wannan maganar ya sa kaftin ware manyan idanuwan shi hatta ziyar da ke sauraron su sai da ya zaro ido da alamar mamakin kalaman zaki a ruɗe Justin Nadim ya maimaita maganarsa tana da aure har da ya amma ta zauna a gidanka tsawon shekaru tamkar ma'aurata kafin ya karasa maganar kaftin ya ce ta yaya kan zai yiwu ni ma fa na san matar duk lokacin da zan je Kanada a gidanka nake taras da ita na yi tsammanin yar aikin ce, shi yasa ban taba kawo ma raina wani abu ba girgiza kai zaki yayi ba yar aikina ba ce, taimakonta ta ne na rike ta a gidana saboda ta nuna min bata da kowa bayan mun fara shakuwa take bani labarinta hankalina ya tashi jin cewa tana da aure amma a gida na mijinta ya tura mata da sakon saki ganin hakan ya sa muka ci gaba da yin rayuwarmu na so ta amince min in aure ta saboda bani da burin da ya wuce na mallake ta na san tana sona sai dai ta fi ƙaunar ta koma ma mijinta saboda ‘yarta da ta bar mishi gaba ɗaya sun lura da canzawarsa hakan ya ƙara tabbatar musu da irin ƙaunar da yake yi mata miƙewa waye da sauri ya nufi bedroom ɗinsa da sauri Justin ya bayan shi yana shiga ya zura hannayensa cikin aljihun shot ɗinsa yayin da zuciyar shi ke ci gaba da tafarfasa ba na so hakan ya dame ka yarinyar nan ko tana so ko ba ta so kai ne mijinta saboda ka fi cutuwa tsawon shekara goma sha shida kuna rayuwa a gida ɗaya tamkar ma'aurata kare ne ta ka kashe mata makudan kuɗi idan har ta ce maka Allah ma ba zai bar ta ba Justin ne ya yi maganar yana daga tsaye a bayan shi duk abin da na yi mata na yi mata ne don Allah kafin ka karas kafin ya kare maganar Justin ya ce na san don Allah kai mata amma wallahi ba zan bari ta karya maka zuciya ba tunda nake da kai baka taba nuna kana son wata ya mace ba sai akanta don haka dole ta aure ka shi kuma mijinta ya kura, ya nemi wata na san ma yayi auren shi tunda jimawa juyowa zaki yayi idanuwansa akan Justin ya ce Na gode da kulawarka a gare ni amma mu bar maganar saboda hakan ba mai yiwuwa ba ne ni ba zan tirsasa mata akan ta so ni ba ta ɗauke ni tamkar yayanta tana girmama ni tunda nake da ita ban taba nuna mata ina son ta da aure ba ita ma haka ita ai ba mahaukaciya ba ce in ba in ba kai ba wani namiji ne zai ɗauki ɗawainiyar baligar mace kamar ta almost 16 ye idan idan ba zan manta ba lokacin da na je gidanka a Canada ina ina lura da duk wani motsin motsinku idan ka shiga ɗaki da daddare za ka kwanta tana binka ba ta fitowa har sai ta tabbatar da kayi bacci take fitowa kai ma kuma haka sannan ba ka iya cin abinci idan ba tare da ita ba ita ma haka kana nufin wani abu bai taɓa shiga tsakaninku ba ya faɗa yana binsa da kallon tuhuma nadim ba abin da kake tunani ba ne na san na yi kuskure na ajiye macen da ba muharrama ta ba a gidana amma wallahi ban taɓa shigar ta ba muryarsa na rawa ya karasa maganar wani irin yanayi yake jin kanshi tunawa da rayuwar shi da ita numfashi ya ja kafin ya ci gaba da cewa ta saba min da kanta komai ita take yi min ban san menene so ba sai a kanta ban fara muradin yin aure ba sai a kanta ashe ita din ba rabona bane da a ce kuɗi za su iya siya min ita wallahi har dukiyata zan iya salwantarwa saboda ita bana tunanin zan samu macen da za ta iya maye min gurbinta ni ita kadai nake so na din kwallar da ke taruwa a cikin idanuwansa har sun fara kokarin gangarowa saman kuncinsa hankalin Justin ba karamin tashi yayi ba ko a mafarki bai taɓa tunanin mace za ta iya tankwara zuciyar zaki ba dafa sa yayi da hannayen shi ina so ka faɗa min shi mijinta tsawon shekara nawa suka yi a tare in a low voice zaki ya furta kasa da toye ta faɗa min a ranar da ta haife mishi bebi ta bar gidan ba don ba ta son shi ba kawai ta ji ya fitar mata a ranta ne ka san mijin nata ta ya za a yi na san shi ni ko sunan shi ba riƙe ba saboda kishin da nake saboda kishinta da nake ji marmashi Justin ya yi tare da roƙo hannun zaki suka zauna a gefen gadon shi iyayenta masu hali ne ya jefa masa tambayar ya mahaifinta ya taɓa rike mukamin gwamna a jihar Jos amma bai jima a mulkin ba ya sauka sakamakon ciwon kafar da ke damun shi bayan haka kanin mahaifinta former president ne na Najeriya Alhaji Musa Wadata yayin matar Uncle Sharifuddin Hajiya Laurat ni ma a wurinta na ji labarinta jina kai Justin yayi yar masu hali ce Alhaji Musa nan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi a Afirka bayan family dinmu amma na yi mamakin da har ta gudu ta bar Najeriya ba su nemo ta ba me yasa ta bar mijinta da yarta shine abin tambayar ni kaina labarinta ya jima yana ɗauye min kaina santa ne makantar da ni shi yasa ban mayar da ita ga iyayenta ba sai ma na taimaka mata wurin ɓoye kanta a gidana na ci gaba da bata kulawa Justin ya ce labarin ta akwai rudani a cikinsa ta fito daga babban family ga ta kyakkyawa da ita amma a haka har ta gudu daga gidan mijinta akan wani dalili me ta nema ta rasa ya faɗa yana kallon zaki na yi kokarin neman ta don inji ya ta koma gidansu iyayenta sun karɓe ta ko kuwa shine fargabana sai dai bani da hanyar da zan iya kiranta ta bar min wayarta a hannuna ban san kowa na ta ba in ba hajiya laurat ba numfasawa justin ya yi kafin ya ce kada ka damu dan uwana zan iya yin komai a kanka gobe idan allah ya kai mu a family dina zan yi magana da hajiya laurat din dangane da ita yarinyar har cikin ran shi ya ji daɗin maganar Justin. Ya kwantar masa da hankalin shi sosai, har ya fara tunanin yadda haɗuwarsu za ta kasance da ita. Sun jima a dakin suna tattaunawa, daga bisani suka dawo falo wurin su captain. Allah sarki wannan kenan a can ko dai ɓangaren a hankali motar Dr. Jazz ta karaso bakin interior hall na shiga gidan Baba Obi. Bayan ya yi din ta ya fito, ya nufi cikin gidan. A katafaren min falo ɗin gidan ya taras da twins zaune saman sofa tare da wani matashin saurayi kyakkyawan gaske kallo dai zaka yi ma fuskarsa ka shaida ɗan uwan justin ne gaba ɗayansu wankan su ne a jikin su cike da jin su ya nufe su cikin sanyin murya ya ce barkanku da hutawa ko kallo bai ishe su ba kamar yayi magana da bango kuma sun gansa kusan sau uku yana maimaita maganar da ya yi musu amma babu wanda ya amsa mishi hakan ya sa shi yanke shawarar tafiya ya bar wurinsu har ya ɗaga kafa zai tafi maryam ziyan ta katse shi kai zo nan daga kausar murya ya faɗa tare da ya fito shi da hannu irin kiran da ake ma kananan yara jas bai ji komai a ransa ba ya nufi ziyan ya matsa fuska ziyan yayi yayin da yake bin sa da kaskantaccen kallo ya ce kai makaho ne baka ga mu bane zaka wuce ba tare da ba tare da ka gaishe da mu ba fuska a daure ya masa maganar cikin sanyin murya jas ya ce na yi muku magana kusan sau uku babu wanda ya kula ni harara ziyan ya watsa mishi dr nawas da ke a kishin gide yana duban su ya ce ziyan dama har yanzu wannan kwandon sharar yana a gidan nan na yi tsammanin onkul mubarak ya saki babarsa sun koma kasar su allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku takun ƙarshe kashi na goma sha tara fashewa turai ta yi da kuka mai cin rai kamar an rike mata kafafuwan da ta kasa tafiya ta bar wurinsu gyara murya gimbiya malika ta yi musu gaba ɗaya suka kalle ta ba girman ku ba ne. kun bani kunya ai ban ga amfanin maganar da kuke gaya mata ba ku kama mutuncin ku mana rai ɓaci ta furta maganar babu wasa a fuskarta sai lokacin gimbiya mu ji da ta buɗe baki cikin nutsatsiyar muryar da ta furta sunan turai